This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. barkanku da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da zahar Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar biyu ga watan Nuwamba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku tattaunawa da wani ɗan jarida a Najeriya kan tasirin aikin jarida wajen fahimtar da al'umma a kan zaben Amurka da kuma mahangar wani mai sharhi a kan 'yan jarida da darussan da ya kamata a koya a Afirka. Sai kuma shirin zauren VOA wanda a wannan makon wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta jagoranci tattaunawa tsakanin baki uku da Mutari Dan Malam Dan Juma Abdullahi da Fatima Dabo kan zaben shugaban ƙasar na Amurka. wanda za a yi a ranar talata mai zuwa biyar ga watan nuwamba na 2024 kuma sun tattauna kan zaben da ya ɗauki hankalin mahalarta zauren kasancewar wannan shine karo na biyu da mace za ta tsaya takara neman shugabancin kasar da kuma yadda alkaluman zaɓe suka nuna cewa kusan 'yan takarar biyu suna kunnen doki ko wannan zai soya wani abu a kasar amurka sai a kasance da shirin zauren voa amma kafin nan zahara za ta fara da karanto mana labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Wani hari da aka kai a tsakiyar Isra'ila da sanyin safiyar yau Asabar ya jikkata mutane goma sha ɗaya bayan da shugabancin kulin Iran ya lashe takobin mayar da martani ga harin da Isra'ila ta kai mata a ƙarshen mako. hare-haren da aka kai wa birnin tira daga lebanon da sanyin safiyar yau sojojin tsaron saman isra'ila sun kakkabo da yawa daga cikin makaman da aka harba yayin da wasu suka sauka a wuraren da babu jama'a hukumar bayar da agajin gaggawa ta ce mutane goma sha ɗaya ne suka samu raunuka sakamakon burbushin makaman da gilasai a wani gini a tira garin da larabawa ke da rinjaye a isra'ila Kungiyar Hezbollah da ke Lebanon wadda ke samun goyon bayan Iran ta faɗa a yau Asabar cewa ta yi amfani da makamai masu linzami da kuma jirage marasa matuƙa don kai hari kan cibiyoyin soji da na riƙen asiri a arewa da tsakiyar isra'ila ta kuma ɗauki alhakin harba makami masu linzami zuwa sashen sojin isra'ila da ke da tushe a glilot a gefen tel da kuma harba rokoki zuwa wuraren soji a cikin bulon jami'an tsaro da na leƙen asiri sun yi gargaɗin cewa zaben shugaban amurka wanda za a gudanar a ranar talata mai zuwa na fuskantar wani yanayi na barazanar tsaro daga ciki da waje manyan jami'an tsaron zaɓe da kuma hukumar tsaro ta yanar gizo sun yi kira ga al'umma da su kwantar da hankalinsu kada su shiga cikin wata fargaba tun daga watan janairun shekarar bara jami'an gwamnatin tarayya da na jihohi suka tantance ayyukan tsaro baya ga atisaye da yin shiri don fuskantar kowane irin yanayi na ranar zaɓe A yau ne babban shugaban addinin kasar Iran ya yi barazanar mayar da martani ga Isra'ila da Amurka kan hare-haren da ake kai wa Iran da ƙawayenta. Ayatollah Ali Kamini ya yi magana ne a daidai lokacin da jami'an kasar Iran ke ƙara yin barazanar sake kai hari kan Isra'ila bayan harin da ta kai kan sansanin sojin Iran da wasu wurare da ya kashe akalla mutane biyar. a cikin wani faifan bidiyo da kafar yada labaran iran ta fitar kamini ya ce amurka makiya ko shakka babu za mu mayar da martani kan abin da suke yi wa iran da al'ummar iran kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc jami'a a ukraine sun ce rasha ta kaddamar da hari da jirage marasa matuka a cikin dare har zuwa safiyar yau a kib babban birnin kasar inda ya jikkata akalla mutum guda jami'an sun ce burbushin jiragen marasa matuka da aka yi amfani da su wajen kai harin a gundumomi shida na birnin ya raunata wani jami'in dan sanda tare da lalata gine-gine da tayar da gobara jami'an sun ce sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa da aka kai wa hari da su rasha tana kai hare-haren ta sama kan garuruwa da biranen ukraine tun lokacin da ta mamaye ukraine a watan fabrairun shekarar 2022 ana sa ran taiwan za ta amshi makamai da dama da aka yi gwajin su a yakin ukraine daga amurka a cikin 'yan shekarun nan masu zuwa masu sharhi sun ce waɗannan makamai na iya taimaka wajen ƙarfafa ƙarfin tsaro a taiwan yayin da ƙasar ke ci gaba da samun matsin lamba daga sojojin china a baya-bayan nan ne amurka ta sanar da shirin sayar da makamai ga taiwan wanda ya kai kimanin dala biliyan biyu hukumar haɗin kan tsaro ta pentagon a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar 26 ga watan oktoba ta ce shirin sayar da makaman zai taimaka wajen inganta tsaron taiwan da kuma wajen kiyaye kwanciyar hankali da siyasa da daidaiton soji da kuma ci gaban tattalin arzikin yankin masu aikin ceto sun ci gaba da neman gawarwakin mutanen da suka mutu a yayin da jami'an spain ke kokarin bayar da agaji ga 'yan kasar waɗanda mummunan ambaliyar ruwa ta ritsa da su inda ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da ɗari biyu kusan dukkanin mace-macen an same su ne a yankin gabashin valencia inda dubban sojoji da jami'an 'yan sanda da masu ba da agajin gaggawa ke aikin share tarkace da laka wajen neman gawarwakin hakkin mutane jami'an sun ce ba a ji ɗuriyar mutane da dama ba ƙayyade ainihin adadin mutanen da suka mutu yana da wahala tunda ambaliyar ruwan ta lalata hanyoyin sadarwar tarho da sufuri hukumomi a valencia sun hana shige da fice a tituna na tsawon kwanaki biyu don baiwa masu ayyukan ba da agajin gaggawa damar gudanar da ayyukan bincike da ceto yadda ya kamata A gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. ake ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman akan zaben amurka da za a yi a ranar talata nan mai zuwa za mu kawo muku wata tattaunawa da abdullahi mustapha ɗan jarida kuma shugaban tashar rediyo haɗin kai a birnin maiduguri ko yaya 'yan jarida suke ba da rahotannin zaben na amurka a ƙasashen afirka tambayar da na maisa kenan sai ya ce ba shakka ita amurka daman wacce ma ba da mama domin kuwa a harka ta siyasa a kasashen afirka musamman ma dai najeriya kan yi koyi da kasar amurka da duk lokacin da abu ya danganci siyasa gaskiya najeriya ko kuma 'yan najeriya mm-hmm. suna karkata zuwa ga abin da yake faruwa hakanan ma su ma 'yan jaridu dai ba bar su a baya ba musamman duk lokacin da aka ce irin wannan zaɓe bare ma wannan zaɓe mai tarihi a cikin sa saboda zaɓe ne da ɗaya daga cikin tsoffin shugabanni mhm. ya sake dawowa nema sannan kuma abu na biyu kamar ita wato kamali harris wadda mace ce duk da cewa a wancan zubin ma akwai mace da ta fitowa Ba mm. amma wannan mataimakin shugaban ƙasa wadda shi biden da yi wata tantama bayan ya ɗaga hannunta ya amince da dawowarta wannan akwai tarihi a cikin wannan zaɓe mm. don haka ko shakka babu 'yan jaridu da kuma kafofin yada labaran najeriya da ma za mu iya cewa wasu sassan afirka mhm. sun karkata a yin da duk abin da yake faruwa ana sanar da mutane a kai dukkan ganganin neman zaɓe da ake zuwa jihohi daban-daban da su wayan 'yan takara suke yi mhm. to za ki ga dukkan yawancin 'yan jaridu da kuma kamfanoni wato kamfanin labarai da gidajen talabijin da rediyo a makamantansu dukkan sukan karkata bare wani abu na ya faru na hankali mhm. nan da na a cikin wato labari da ya faru na gaggawa da ake kira breaking news mhm. kafofin yada labarai yawanci zake ga suna ta badawa mhm. to ko shakka babu za mu iya cewa tabbas 'yan najeriya da kuma abin da ya shafi 'yan jaridu sun karkata zuwa ga abin da ke faru a yanzu haka amurka har zuwa lokacin da za a yi zabe da ma bayan zabe da za a faɗi sakamako da makamantansu. Masha Allah to ko akwai wani abu da ya fi ɗaukan hankali 'yan jarida ko kuma wani abu da aka fi mai da hankali a kai wajen ba da rahotannin wannan zaɓe? To, kin ga yanzu kamar zan kwatanta da Najeriya ƙasa ta akwai kiraye-kiraye da ake ta cewa a baiwa mata dama mhm. su masu shiga siyasa a dama da su. To, amma waɗanda kamar suke ɗan ja da wannan batu za ki ga suna cewa ai ko ƙasar da najeriya take koyi da ita amurka mm. ba ta taɓa samun shugaba na mace wato mace ba mm-hmm. to don haka bai kamata ana wani kiraye kiraye ba mm-hmm. ba ma yanzu wannan zaɓe duk da wancan karan mata a wanda suka fito duk da ba su kai ga nasara ba wasu suna ga in dai kamar misali mm-hmm. ta samu nasara to wannan batu da ake yawan kushe lamari a baiwa mata dama su a ga gudunmawansu ko kuma taka rawansu mm-hmm. to in dai har kamar kamali hari ta samu nasara to kin ga an da wannan batu kenan mm-hmm. sannan kuma shi ga shi a wancan karin yadda aka yaƙe shi ya tafi kuma in dai sake dawowa duk da wancan lokacin an nuna dai kamar an kosa da lamarinsa to shin su amurkawa ya ya ta badin da kuma gwamnatin sa da ya yi shin sun kosa shi Trump ya sake dawowa kamar yadda Trump ne yake ta ikirari a sake dawowa da martabar Amurka a takensa yake ta ya zo hakan da gaske ne ko kuma yaya irin wayan da wasu abubuwa ga kuma kafin ya je wannan abin irin kalubale da ya ta fuskanta mm. na zuwa gaban shari'u da sauransu amma duk da haka wani abun da wasu suke ga kama abun birgewa ne mm-hmm. wani abun bai sa ya karaya ba yana ta bi a kai shi kotu a kai shi kaza duk da haka bai karaya ba wato eh, wasu na ce mai rabon ganin baɗi ko ana abin da ya ga shiri eh, akwai abubuwa da yawa cikin wannan lamari na siyasa wanda su za ki ga masu fashin baki da yan jaridun suna ta nusar da mutane akan irin wannan abubuwa. Abdullahi Mustapha kenan a tattaunawa ta da shi kan zaben Amurka. Har yanzu dai kan zaben Amurka na bana da ya ɗau hankalin al'ummar duniya na tattauna da Yunus Ibrahim Yunus malami a jami'ar maiduguri kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum kan tasirin aikin 'yan jarida wajen ba da rahotannin zaben na amurka da ma zaɓuka a nahiyar afirka ga yadda hirar ta kaya yaya kake kallon tsarin yadda ake gudanar da gangamin yakin neman zaben amurka da kuma yadda 'yan jarida a kasarmu najeriya da ma sauran kasashen afirka suke ba da rahotannin wannan zaɓe. eto eh lalle dai amurkawa allah ubangiji ya riga ya sani kuma duk duniya ta shaida su suna cikin mutanen da duk lokacin da aka ce siyasa ne to suna kan gaba sannan siyasar su ta nuna ta kai matsayin da duk wani abu da ake yi in dai da su ne to kishin kasa yana kan gaba sannan kuma su ba za su taba rangwama wa duniya wurin cikin burinsu? da kuma yin abin da 'yan kasarsu suke so ba. Ke sa duk wani wanda ya tsaya takara a matsayin na wanda yake son ya zama shugaba a Amurka. To yana da wannan kasar a zuciya kuma yana tunanin 'ya'yansa da jikokinsa. Sannan manufofin da ya faɗa ɗin nan tamkar kamar an gani a ƙasa ne. In dai har Allah ya bashi mulki ya hau ya zauna to tamkar zai zantar da wa'annan in ma bai zama ɗari bisa ɗari ba. To kashi sittin zuwa saba'in ɗin nan Allah da za a gani a ƙasa. Kasancewa nan dai gaskiya 'yan jarida suna aiki sosai a duba batutuwa a ta bangarori daban-daban a matsayinka na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum mai kuma sa ido akan al'amura a duniya baki ɗaya kake kallon yadda 'yan jarida a najeriya da kuma afirka suke ba da rahotannin wannan zaɓe eto eh kasancewan zaɓe da kuma in abubuwa suka gabato a duniya mhm. misali ma abin da ya shafi a ce saura kwanaki 'yan kaɗan za a yi zaɓe za ka ga cewa abubuwa ko kuma kasancewan zaɓe in yanzu karatu ko kuma saura 'yan kwanaki sai ka ga mutane kullum abubuwa na musu yawa to gani suke za su ga musamman a nan najeriya sai ga kamar 'yan jarida sun matsa musu sun dame su da tambaya suna musu shishigi suna wasu shiga inda ma ba a sa su ba kuma binciken da suke yi ma yakan sa wani ma hankalinsa ya tashi har ya faɗi abin da ma 'yan jarida za su kafa hujja da shi cewa ashe lallai shugabancin nan a gunwa ne in ya zama shugaba zai iya tsayawa ma ya juya komai da komai ya yi ta yadda yake so tun da ma ba zai iya ma ya saurari ɗan jarida ba ɗan jarida kun cika bincike mm. kun cika tambayoyi kun cika tsegumi a inda ba a sa ku ba da mm. sauransu ne. Mm-hmm. to kin ga amerika duk wani abu da aka bankato in dai ta bangaren jarida ne tamkar kuma wannan ɗan jaridan ya san aikinsa yana da rajista zai iya yin wannan abin za a bashi ne jawabi daidai iya yadda yake so amma ba za a ɓata rai ba ba za a tsaya ana sa ba ba za a maida masa kuma markani da wani kausan harce ba domin an san cewa aikin sa yake kuma abin da yake din nan kasa ta damu da shi kuma duk lokacin da ya maganan nan za a tsaya a kalli wannan maganan da idon basira da tunani cewa lalle fa akwai inda ya hanga ko kuma akwai mahanga tashi ta musamman wanda shi shugaban nan wajibin sa ne da al'umma zai shugabanta ya ba da ansa nan kuma sai a dauke ka abokin gaba karshen ta ma ka zamanto wani wanda ake sa. ruwa a jallo akan wasu abubuwa kai karshen ta ma wanda kai bashi wannan tambayar ya kamar kaman ka masa tonon sirri ne in ya zama shugaba ma kai kanka ka shiga uku. To ta yaya za a shawo kan ko kuma samu maslaha kan irin wannan yanayin da akan tsinci kai a ciki? Maslaha dai al'umma sun riga sun gano cewa duk inda ake dimokuraɗiyya da gaske an san cewa demokuraɗiyya ta kafu kuma tana da iyayenta sannan kuma in ba ita ba ba wani tsari da ya dace da su mu kuma nan muna nan muna cakuɗa ta da wasu abubuwa mm. akwai ainihin abin da ya shafi bangaren mulkinmu na gargajiya akwai addini akwai wani abu da ya shafi bangaranci akwai abubuwa na kabilanci akwai abubuwa na kuɗi da su talauci da sauransu abubuwa ne da dama mhm. yanzu in kika kula nan da yanzu irin wannan lokacin da muke a yau da inda a Najeriya muke da tunanin da ake ya za a yi a irin gutsun ƙuri'u ya za a yi a canza zaɓe wani irin hanya za a fito da shi ina yan iska ina wanda za a neme su ina wanda za su zo su sha kan wannan abun ta yadda shi wanda yake son so ga wannan kujerar ko da kaka sai ya ga yaƙi amma kin ga america bi ake inda ba a tafi ba a yi magana kuma in maganar ta gaskiya ce ko wanda aka faɗa a kan wancan nan ba zai iya mai da martani ba mhm. misali ita kamar harris ta tsaya ta buɗe baki ta ce a nan ne kuka sani cewa wanda yanzu muke tsaya muna takarar da shi ya fito ya gaya wa duniya cewa ku je ku afkawa waɗanda suka hana ni nasara da sunan an mana magu saboda haka yanzu in kuna da kishi wani irin mafarki kuke tunani wa amerika ya za ta kasance ‘ya'yanmu da jikokinmu wani irin kasa ya kamata su gada in dai kasar da mu muke nufin mai kyau ce wanda muke tunani irin tamu ta mafarkinmu to ba irin wannan mutum ya kamata mu zaɓa ba in ga ta isar da sakon ta hanya mai kyau ba tare da kuma ainihin barin abin da ya faru a baya ba To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba ga wannan saƙon. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Allah ya kawo mu sabuwar kakar zaɓe a Amurka. haka ne a ranar biyar ga watan Nuwamba Amurka za su fita kwansu da su zuwa rumfunan zaɓe domin kada ƙuri'unsu a zaɓen shugaban ƙasa duk da cewa tuni wasu sun riga sun yi zaɓen wuri wato early voting. To a dalilin haka ne za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki da fashin baki daga masana kan babban zaben na Amurka. Shirye-shiryen da muka tanadar muku za su zo muku ne gabanin zaben a lokacin zaben da kuma bayan zaben wato idan an bayyana wanda ya samu nasara. Saboda haka sai ku kasance tare da mu a shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukan mu na yanar gizo musamman ma na sada zumunta kamar na facebook x wato twitter da kuma instagram kazalika muna nan a dandalinmu na whatsapp a kan lamba alamar tarawa sai ɗaya sai biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida tara takwas tara inda za ku rika samun labarai kai tsaye game da wannan zaben mai cike da dimbin tarihi a fagen siyasa amurka Sashen Hausa na murya Amurka duniya a tafin hannunku. Madalla, yanzu kuma sai shirin zauren VOA. To jama'a muna muku maraba da zuwa wannan shiri na zauren VOA inda za mu tattauna batun zaben kasar Amurka da za a yi a wannan mako mai kamawa. A tare da ni ina da manyan baki, ina da wani ba Amerika dan uwa ne amma duk rayuwarsa a Amerika ya yi. Shekarunsa 48 a ƙasar Amurka. Sunansa Muktar dan malam ina maka maraba da zuwa ina tare da kuma wani ba american shi ma shi ma din ya dade a america duk da cewa bai kai shekaru 48 ba amma ya dade shi ma dan ko suna makota ne a da sunansa dan juma abdullahi ina maka maraba da zuwa wannan shiri barka da yaji madina to sai kuma mace yar uwata fatima dabo yanzu bari mu fara shirin da muktari dan malam malam yaya zabe a amurka take ne to shekara shekaru abubuwan da na gani na sani ba kamar da na zo na gani a gida ba ne nan mun je mun kwaikwaya a can ko ko ba ka ba idan eh, muna kwaikwayo da america irin demokradiyyar mu yawa yawa it's a process da aka establish shekara da shekaru ba wani tashi hankali ba wani cuwa-cuwa ne ko <laughs> kamar yanzu wani last week na je na yi anan nawa daga embassy already ko anan cikin abuja har ka je ka kada ƙuri'a kwarai kwarai and it's counted i know absentee voting as a citizen. Kuma za a kirga a hada da waɗanda ke ƙasa. Exactly, exactly. So neighborhood, neighborhood, anguwa, anguwa, once ke register, as from 18 years old. Because a can na cika 18, American America na cika mm. 18, literally. Once ka register, only change of address. Amma voting ɗinka every election ko municipal ko state or federal. Gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya. Ballot ɗinka will come in the mail. The list, the candidates, the propositions duka. so you have time to review and pick profession za ka yi ko amendments ne ko menene ko kuma candidate da kake so and then candidate will start coming into your neighborhood gida gida har masallatai suke zuwa in muna juma'a za su zo da majami'u kwarai za su zo they are working for you so they look for your vote suna neman ƙuri'un kwarai my first vote na jin lokacin jimmy carter ne second oh. election eh. amma kana american lokacin na american 1978 kenan ya sai ka kada ƙuri'a lokacin kana ɗan shekara 18 18 na cika sha daji the first kuma ba wai zaka zo ka je wani post office za ka je ka register akwai form ka ka cika kawai ka aika ba mai an har ka mutu kenan ba eh, sai ka shiga layi ba hmm. a ah, shi registration ɗinka na mm. voting mm. amma in ka je voting neighborhood neighborhood ne ko a samu a school ko church ko dai vacant wuri recreation eh, center wuri na haka. exactly you know can zaka je kai voting in kuma kai moving you notify them they can move your voting station inda kake inda ka koma idan ka cika form mhm. sai canjin adireshi ya zo shikenan sai kuma ka gaya musu cewa ka canza a rubuce a rubuce a rubuce ko kai ko kai online ko a rubuce ko ka kira on the phone they will take your changes nan sai a canza maka adireshi. Mm, da ko yanzu ma an je cikawa din za tambaye ka if the address is still current address ka ce yes dan sai ka rubuta kuma kana so a dinga mailin maka into different address kin gane wannan is guaranteed so su candidates dinka dama republican democrat independent ne tun da na as democrat ne ba wani waiver kai tsalle nan kai tsalle can kai mai kaɗa ƙuri'an Eh, eh wai party ka canza party you can just abstain in ba ka son candidates din but da kuma zai kawo losses kenan fa rashi kenan ko menene to the to your candidate you know so but kamar yanzu daga Kamala da vice president kawai ne vote sai shi senator mu Adam Shef na nan eh saboda za a yi ne na shugaban kasa da na yan majalisu gaba daya mm, na state to amma dama ka san wanda zai dawo so you just have ba sai ka yi ta dube-dube ba you just sai ka sa alamun mm. cewa ka zaɓi wannan mutum kwarai alhaji dan juma barin zo wurin ka kaga duk kun ga yadda ake zaɓe a amurka yaya ka ga wannan kamfe ɗin na tsakanin donald trump da kamala harris wannan ne karo na farko da za su kara akwai matsaloli da ke addaban mutanen amerika tana son ta tsayawa haƙoƙin bakin haure shi kuma trump baya so shi cewa yi ma ranar farko yana hawa zai sa a kori illegal abin da eh. migrants <laughs> eh. yawa to wayanda suka shigo kasa ba izini exactly masu izinin wanda suka shigo ba izini yauwa zai sa a fidda su a kore su to kin gani saboda haka shi kuma wato dama ainihin matsayin dan republican ne ba sa son eh, interference din yawa ba sa son baki kuma ba sa son gwamnati da yawa a rayuwar yan mm. amurka saboda haka kin ga ba sa son kuma haraji da yawa a yi ta ɗora haraji wa 'yan ƙasa yauwa so kin gani saboda haka a ita kuma wayannan abubuwa duk wani ɗan takara na democrat zaka samu abin da shi ɗan republican yake so shi kuma baya so haka dai haka ake ta tafiya wato shine bambancin kenan shine bambancin bambancin ra'ayi a siyasance haka ake ta tafiya fatima ba zan zo gare ki yanzu saboda kin ji bayanan da suka yi ya kike ganin irin wannan zaben shin abu ne da zai yi tasiri har a ce gashi suna tafiya kunnen doki da kamala harris da donald trump kin sani fa in dai naga ana kunnen doki da mace da namiji ba na samun courage sai in ji sai karsashi na ya abin nan me yasa da naga wannan kunnen dokin da ake yi da Trump da Kamala to gaskiya jikina yayi sanyi me yasa jikin ke sanyi kin gane ai um, kullum ina faɗa kina mace a duniya ba ma a ko ina ba sai kwazanki ya kai kaman uku na namiji kafin kike samun wuri magana ta abin duk duniya ne abin duk duniya ne ai ko mun ki ko mun so maza su suke mulki su suke mulkar duniya kuma a duk inda kika zo kika zo kina kankan kan da namiji still namijin na shine a gaba da ki ai inda duka ta yi masa lilis a ce tana su gaba yana ashirin sai mu saka rai kin gane me nake nufi saboda muhajin din 47 48 49 50 a dare daya ƙuri'a ɗaya ma za ta canja abin barin zo wajen muktar me zaka ce a game da wannan bayani da fatima ta yi yanzu kin san america is america but the lower class ba ma kamar irin southern states inda ba ilimi in mutuwa za ka yi za su mutu da kai so ko me ya yi bai laifi wato in dai suna son ka duk abin da ka yi shi kenan ilimin su kaɗan ne ya zo ta siyasa yes shi kuma already ya yi brainwashing nasu kuma su dama suna neman baki da zai masu magana kin san maganar racism din is life very much alive Wa dai launin fata Yawwa so akwai masu su faɗa da yawansu amma ba so su faɗa to shi ne kaman bakinsu dama kuma shi abin tsanan shi a duniya mace kuma baka to yanzu kuma gashi yana kwamfitin da mace educated kuma baka ko lokacin hillary ai haka ya zage ta me mm. mace already mm. to wannan kuma ita tu ne ma da baka kuma mace dan juma kana ganin wannan zai tasiri a zaben nan sosai a kwarai da gaske hajiya fatima ah, ta faɗa kuma shi tari ya daɗa jaddadawa haka ne ya kuma ba da dalilai kuma nima ina jin haka ne. <laughs> To amma ji mai faɗi kin ji abin da dan Juma ya faɗi shi dai yana goyon bayan a samu sauyi a Amerika me kike goyon baya? Kin ga akwai haɗarurruka misali idan ka ɗauki magana cewa ai ana ganin motsayi ne wanda mace bai kamata a ce mace ta zama ba. To kina ganin ita yanzu Kamala Harris misali ta zama shugaban ƙasar Amerika waɗannan da suke ganin bai dace ba da kamata ba ba za ta yi ba kar ta yi za su kyale ta ta zauna ta yi mulkin nan lafiya kin gane wani abu guda ɗaya ne fa eh na ci zaɓe wani abu ne kuma wani kuma gudanarwa kuma ki tuna fa duk da abin da ake magana a sai mijin da ba a so ya ci ya zauna lafiya a samu a rally round him idan mace ba a bukatar ta samu abu mutane nawa ne za su yi rally round a ci za ta wannan support din har yanzu fa a duniya fa babu wannan equality din na kuma a karbe ki kina mace To ni na ɗan sha banban da Fatima a mhm. wannan abin da ya sa kuwa hukumomin na zaɓe na doka na majalisa na siyasa da sauransu su wa mutane suke wa aiki ba mutum ɗaya ba. Western democracies kamar su Germany da Britain mata sun yi mm. systems ɗin sun goya musu baya. Ka ɗauki zaben da suka yi da takarar da aka yi da Trump da Hillary. Kai wannan ya kara ka ɗan ɗaukar wannan ka dan yi tunani eh ni ba ma maganar zabe nake ba fa maganar sun ci ne mata eh. sun ci kuma sun yi mulkin mm, mm, a ah, ba wai na ce ba sa yi bane ba na ce mata ba sa yi ba ta taba yi a America ba ni abu da nace idan macen da ba a so ai matan da suka ci an so su ci ne shi din ne kamar da suka ce din tsari yana aiki ko waye kai ko ana son ko ba a son ka was an yi suwarin naka president ne yanzu kare ta kare Da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman na zauren VOA kan zaben ƙasar Amurka da za a yi a wannan mako mai kamawa. A madadin baƙi na Muktari ɗan Malam, ɗan Juma Abdullahi da Fatima Dabo, sai kuma ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Fiona Wammayi Nandudu, wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. masu sauraro duka-duka a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na karshe a yinin yau. Sai a kasance da mu zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince domin sauraron shirin mu na safe. Yanzu a madadin Zahar Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona wa mayinan dudu da ta shirya kuma ta ba da umarni. Da ma injiniyan mu na yanzu Miss Helen. Daga nan birnin Washington DC, Aisha Mu'azu ce take muku.